addu'a ba da tashahhud al-akhir qabla salam addu'ar da ake ta ƙarshe bayan tahiya hiyar ƙarshe Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahaya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjali wannan sahabin Abu Hurairah ne ya rawaito riwaya kuma daga Bukhari take aisha ma ta ruwaito muslim ya ruwaito Allah kara musu yadda da rahama Allahumma inni a'udhu bika min adhabil kabari. jama'a wannan addu'a tana cikin manya manyan addu'o'in da ake bayan tayya shi yasa ma wasu malamai suna ganin ma wajibi ne akwai wanda suka wajabta suka ce dan duk sallar da annabi zai sai yi wannan addu'ar alkawari ne in dai yi sallah sai yayi wannan addu'ar ɗaya daga cikin magabata na kwarai idan ɗansa ya yi sallah yakan tambaye shi ya ce ka yi wannan addu'ar in ya ce bai ba sai ce koma ka je ka sake sallah saboda muhimmancinta kuma abin da ke ciki zai nuna ma tana da muhimmanci a ce kullum za ka yi sallah za ka nemi Allah ya tsare ka daga wannan abubuwan ai ka muri Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabari. ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari lalle akwai azaba a kabari jama'a azaba akwai ta a cikin kabari da tashin hankali wannan yana nuna mana ashe annabi ya tabbatar da samuwar azaba kabari sabanin wasu yan bid'a da suke kore cewa babu wata azaba ba ni'ima ba azaba a cikin kabari so tunda aka ce ana neman tsari daga azabar kabari kenan akwai ko ba ka bane an ce ka nemi tsari daga shedan kenan akwai shedan din azabar kabari ba ta da daɗi tana da muni duba matsin kabari a tukuikuyi ka a wannan ramin a ta gana ma azaba ai ba kyau ustaz ai bai yi bai akwai matsala to ka nemi Allah ya tsare ka mumtaz kaga kaga wata fikira mallam kaddara ma a kwanta a kabarin ba azaba ma kwanciyar kabarin kurin azaba ne ai a rufe ka kawai ba kowa ba abokin hira ba wutar lantarki ba komai a cikin ƙasa ko juyi ko ba za ka yi ba wannan kaɗai bai sa azaba ba amma saboda mutum yana da ƙarancin gane addini wai sai zo ce ai ba wani azaba a kabari a ah, ba azaba a kabari kwanciyar kabarin fa in wani kuma ya isa ya zo ya ce kwanciyar kabarin ma babu ita ba a yi sai mu ce aljanu ake kwantarwa kenan ba mutane ba ina eh, warayin barzakhan ila yawmi yub'athun ga zafin rana ustaz abdullahi dan umar ya zo wucewa ta wani ya mutu dan uwa ne ya mutu bawan Allah danginsa suna son sa suka je suka zauna bayan an binne shi suka yi masa rumfa babba a kan kabari kuma suka zauna suna dan hira ya zo wucewa a kabari ya ce waɗannan fa me kuke yi suka ce wallahi dan uwanmu ne mutu muke dan dauke masa kewa ya ce wannan rumfar fa in dan umar suka ce mun masa rumfa ne saboda zafin rana ya abdullahi bin umar ya ce ku cire ta ya zilluhu amaluhu aikinsa na kwarai da ya ne zai masa rumfa dan kun masa wannan rumfar rana sai ta gara shi sosai in dai bai aiki na kwarai ba ka ji fa malam malam dubo uban zafin ranar da ake sha duk wanda yake cikin kabarin nan fa yana gasuwa kai malam Allah ya mana afuwa yasa dan adam ya yi kokari kafin ya tafi wannan wurin ya aikata aiki na kware wallahi kuma in mutum ya riga mutum nan ba yanda za ka yi da shi dole ka hakura ka kai shi wannan wuri ai wannan shi yasa ai ake kukan ai kace yanzu wane yanzu yana wurin nan yanzu wane muna tare da shi mun rabu da shi yanzu an kwantar da wane da daɗi ba daɗi Allahu alamu harka ce ta aiki da aƙida kurum aikin da kai aƙidar da ka rayu a kai shine zai taimake ka yan wana Allah ka samu cika da imani ka samu cika da imani Allah ka raba mu da azabar kabari kiyaye mu tattoshe ka gaba daya wa min azabi jahannama ya Allah ka raba mu da azabar jahannama Allah ya ce inna azabaha kana nagarama in na ha wa mukamala. Alayyilaya illallah. Azabajahan nama a yi tamu na na. Ba ta da kyau. Azaba ce mara daɗi. Kuma Allah da kansa ya ce ka'ai, da mazauni, tir da wurin zama irin jahannama. Duk wanda ya zamanta wurin zamansa inda za a yi mai azaba a jahannama ne ya asara. Allah da kansa ba shine ma'ana. sa'at mustaqarran wa muqama sa'at ya munana shi da yayi ta yake cewa jahannama ba kyau to ka nemi Allah ya raba ka da azabar jahannama zuba mutane ake zuba mutane ake a riwaya wanda Allah ce za a zuba a zuba a zuba sai wutan nan ta zo tana katin katin tana Allah ya isa haka ya isa haka ya isa can wani lokaci sai ya zo a nema kuma ta daɗa fadawa ka san wuta in ana zuba mata kirara ko itatuwa za ta ci ta ci ta ci wani lokacin sai ta kwantar da su gaba ɗaya sun zama gawayi to haka za ta zama tana buƙatar tana buƙatar ƙari a talodawa ta yi nauyi subhanallah subhanallah kullama juludan ghayra hali yazuqu lokacin da muka sa su duk lokacin da muka sa su muka sa su a wutar jahannama in ji Allah nama fata ya dahu ya kone suka kulmu suka zama gawayi ba ya ka zama gawayi ba to sai a sake dawo da ran kuma a dada hura ma rai ka dawo mutum cikakke haka fa ake yi ka zama gawayi a dawo da kai ka zama gawayi a dawo da kai shine kullama nazjar juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab dan su dandane azaba saboda a nan duniya an zauna an shantake an ki abu Allah masu bin Allah ana ganin su waɗannan ba su waye ba to kuma akwai aiki a gaba yana can kuma dole sai ka je in kana gaba za ka je ba ko ka ce ba za ka mutu ba ka hana kanka mutuwa ko ka ɗauki makami in mala'ikan mutum ya zo ku fafata da shi ka make shi ka hana kanka mutuwa in ka isa wannan kadai ya ishe ka waje kyautata aikinka wa min fitnatil mahaya wal mamat Allah ka raba mu da fitinar rayuwa kaji fitinar rayuwa ba sai amma fassara ba fitinar rayuwa mutum ya shiga cikin wani hali mara kyau rashin lafiya cututtuka bala'i rikici yau an kai ka can an daure yau an buge ka ba zaman lafiya da iyayenka ba zaman lafiya da yan uwanka kana cikin wani yanayin rayuwa ba shi ya ma yawa talauci ka rasa abin da ke maka daɗi kullum bala'i yake faruwa akan ka ka nemi Allah ya tsare ka da wannan ga harkokin rashin aqida ma kana rayuwa akan hanya ba ta kwarai ba kana ta wahala ustaz kaga mutum yana ta bautawa amma ba hanya kwarai ba fitnatul mahaya kenan wal mamati ya Allah ka raba mu da fitinar bayan mutuwa Allah kiyaye mu wanda ake bujirowa da mutum ainihin wato da ita kenan na kabari da kuma wanda za a yi ainihin wato a lahira a filin tashin alkiyama fitinatul ma'aya ba ta da daɗi fitinuwa da duniya fitinuwa da sha'awar duniya jahilci duk fitinatul ma'aya ne Allah kiyaye mu mummunan cikawa fitinatul ma'aya ne ka gama rayuwar ka zo ka yi mummunan cikawa ka zo ka cika ba a daidai ba ka tafi a goce wannan fitinatul mamati kuma fitinar kabari azabar kabari tambayoyin kabari tashin hankalin kabari da sauransu Allah kiyaye mu Allah sa mu cika da imani ya Allah ka sa in mun tsaya a gaban ka mu kubuta a ah, wa min sharri fitnatil masih dajjal kuma ya Allah ka raba mu da sharrin fitinar shafan dujal sharri ka duba malam duk wannan sai yace fitina fitina fitina ko amma da yazo kan dujal sai yace mai sharrin fitinar dujal dan yafi kowanne sharri a ciki a ah, warai ko da gaske Allah ka raba mu da shafan dujal masihu dalalati kenan an ce da shi masihu ne saboda yana da ido daya Idan sa ɗaya ne matsiyaci sannan kuma an ce da shi masihu saboda goshinsa akwai kafiri. an rubuta kafiri fatar jikin ta rubuta ka fara a fatar fa ba wai zanawa aka yi ba fatar ta kumburo ta yi zane aka rubuta kafiri shi dujal duk wani kafiri ya biyo bayan sa ai to ya zo ya ɗebe ka iya da wutarsa yana da aljannarsa tasa ta ko jarin ta ƙarya annabi ya ce duk wanda ya bi dujal ya shiga aljannar dujal to wallahi sai ya shiga wutar Allah duk wanda kuma ya fandare wa dujal ya ce ba zan bi ka ba dujal din ya jefa shi a cikin wutarsa to insha Allah zai shiga aljannar Allah kuma yana iya kashewa ya raya a lokacin ya tabbata a riwaya yakan iya tada na kabari ma don tsabar fitina ai shi zai ce sharar fitina ya ga kabari yana kwance ya tashi kabarin don tsabar a bugar da kai ka ɗauka cewa ba dama ne ka bi shi Allah kiyaye mu zai zagaye duniya manzo Allah ya ce a kwana arba'in duk duniya ba inda ba zai shiga ba sai makka da madina amma fa makka da madina kuma duk rabansa sai sun fito wajen gari dan zai kewayo gefen garin makka zai kewaya yana kokari ya shiga in ya zo zai cusa kai sai tarar da mala'iku inji annabi mala'iku da takuba Allah ya ce ku tsaya yana zuwa ku sare shi zai je ya tsallaka madina ma zai shiga zai tarar da mala'iku ala an qabil madina su ma suna rike da makamai suka ce waɗannan garuruka guda biyu an haramta ma shiga to amma zai tsaya ya yi kiɗa ya hura kugensa to duk rabansa kuma na cikin madina sai ya fito ai akwai shaidanu a madinan ma kuma a makkan ma akwai nasa so za su fita da niyya za su je kallo su go mala'ika duk wanda ya zo zai fita mala'ika ba zai ce tsaya kaka fita ba ba za ka gan shi ba so zai fita idan ka fita kudin sai ya ɗebe ka yiwu a tafi da kai shi kenan amma babu shi ba makka da madina amma wallahi har kano sai ya zo Allah kiyaye mu yasa kar ma Allah kai ka shi sa malamai suke cewa idan ma tsautsayi ta sa ka je lokacin dujal ka jiyo labarin sa yana can wajen gari ya fara zuwa to ka tafi kallo dan akwai masu zuwa kallo daga kallo kuma sai ka tafi so dujal Allah ya raba mu da sharrin sa fitnatul masih dajjal kenan ya hada fitinar rayuwa fitinar kabari sannan kuma shi zai kai ka jahannama shi yasa yace sharri ai shi nasa shi oga ne in ka fada na ukun nan na karshen ka shiga matsala a wannan addu'ar a rike ta a rinka yin ta bayan tahiya a cikin tahiya in an gama tahiya kafin a yi sallama